masu sauraro Assalamu alaikum. Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai. masana'antar fim ta yi babban rashin ɗaya daga cikin jigoginta wanda wasu ke kira kaka a fim industry wato marigayi alhaji kasim yaro kuma na tattauna da babban yaronsa a cikin wannan masana'anta tare da ɗansa na cikinsa wanda ya gaje shi a kan sana'arsa kuma sun yi tsokaci a kan irin gudunmawar da marigayin ya bayar da kuma wasu abubuwan da yake fatan yi ko ganin sun kasance a cikin wannan masana'anta ta fim da ma najeriya baki ɗaya a sunana muhammad sabo abubakar wanda da mutane suka fi sani da muhammad sabo yamta so da ni ma'aikacin tsohon ma'aikacin nta ne kuma ni producer scriptwriter director ne kuma na acting wanda kuma da tare da shi alhaji kasim yaro muke acting tare alal hakika alhaji kasim yaro mai gidana ne mentor na ne mun fara aiki da shi tun 1974 a kano a sannan muna gidan makama Uh, sunan ofis mu center for nigerian cultural studies to muna makama a sannan center tana ƙarƙashin bayero college kafin ta zama university ko kafin ta zama university to da aka mai da uh, uh, bayero college ta koma university kuma da yake dama can mu a ƙarƙashin abu ne sai aka dawo da munan zaria muka zo muna aiki karkashin ahmad bello university zaria kuma tare da shi alhaji kasimu yaran muke shi a lokacin nan shi ogana ne su suke koya mana ayyukan da muke yi muna dance drama muna da mime drama sannan mukan yi stage drama sannan mukan zo mu yi drama kuma na gidan talabijin muka zo nan kaduna mu yi musu production kamar su magana jari ce ko kan kurciya da dai sauransu haka muna iya cewa a can karkashin bayero ne kuka koyi wannan aiki na fim drama ko ko eh to gaskiya a can muka fara da yake sadda muke can ba wani abin da muke yi banda production din kuma a sannan yawanci drama da muke ta daɓe ce kuma sai da muka dawo zaria da muka dawo zaria bayan an riga an raba bayar college da da abu to a sannan kuma sai mutanen nta suka fara gayyatar mu muna zuwa kuma muna yi musu aiki ta, ta fuskar production na television to sannan ne muka fara muka yi aiki muka zo muna yi musu su faɗakarwa muka zo muka yi fim shehu umar sai muka fara production na television mun yi magana jari ce na hausa kafin a yi na turanci kenan wajen kashi goma sha uku episode goma sha uku to muna cikin wannan kuma muka zo muka yi shehu umar wanda duk tare da shi alhaji kasim mai muka yi bayan shehu umar muka yi kanta of kebbi wanda duk tare da shi shehu umar wannan kuma international films ne wadda ba ma na nan najeriya ba ne an nuna shi a kasashen waje a can kuka yi fim din koko a nan kuka yi a nan najeriya muka yi ba ku ma je ba kenan ba mu ma je ba amma duk komai da komai a nan muka yi shooting dinmu da komai mun yi shi on solid ba irin film na video ba a film na fim da mu ban dauki wannan video da ake na yanzu a matsayin film ba film shine na solid wanda shi editing din sama da hannu ake yi da almakashi ake yankawa shine ainihin fim yawa abinda muke yanzu is video recording ne mm. to amma yanzu shine muka mai da shi ya zama fim. yanzu da wancan lokacin da yanzu me kake tunawa akan marigayi alhaji kasimu mutum ne wanda allah ya bashi eh, fasihi ne mutum ne mai sarraha mutum ne wanda ka ji daɗin zama da shi kuma musamman ni yadda ya ɗauke ni tamkar yaransa ne so lokacin da muke santa tare da shi yadda muke tare da shi yadda har na koyi sana'ar nan ta hannunsa idan aka ba muka zo aiki dattijo ke kirana sai ce dattijo zo sai na zo din da ya lura ina da fahimta cikin sauki sai ce zo bari in baka wani labari sai ce menene sai ce yau wato a unguwarmu da na fito wani mutum ne da iyalinsa suka kaure da fada ka sa mai ce a'a an je an kama shi ne da kwartanci da wani a gida sai ya bani labari sai in natsu ina jin irin bayanan da yake yi yana yana bani labari yana bani labari sai na gama jin labarin kakaf sai in fara masa tambayoyi a ce to alhaji wannan mutumin da karshe aka da shi sai ce to ainihin matsala take yanzu ka je ka samu yan uwanka ku yi rahasal akan wannan labarin a lokacin ba cewa zai da ni barin baka labari ku je ku yi rahasal akai ba a kamar zai fita ne kawai sai ce ta ce zo mana da na zo sai fara bani labari to ta hakan nan wato wannan dai kamar shine script din shine script din <laughs> ai mafi akasari alhaji kasimu bai fiye eh, zama ya rubuta script ba sai ya ce ku zo ai kaza kai wani ka je kai kaza kai wani ka je kai kaza haka to in yana da bukatar za shi wani wajen to sai ya kira ni sai mu keɓe da shi gefe guda a sannan mu wajen kusan 25 ne a Center for Nigerian Cultural Studies to da ya bani labarin nan ni kuma yadda na ji labarin sha'awar labarin sai ta kama ni sai ce to kaje kaje ku ku script a kai to ni kuma na zo sai in kara abin da zan kara a kai da yake na riga na yawa sai mu script a kai idan yazo zo kuma in yi duba abin da muka yi in ya ga daidai ne to in akwai gyara sai ya gyara a kai shikenan ya zama wasa sai mu je kuma mu je mu wasan mu na dabe to mutum ne wanda yake ba shi da mugunta a cikin sa kuma sannan a kullum yana so ya ga mutum ya karu sannan kuma babban abun al'amari tare da kasimiro shine bai ɗauki duniya a bakin komai ba ba shi da abin da bature yake cewa ambition na neman ka yi kuɗi zama wani ko eh. bai da wannan kwata-kwata bai da wannan tunda ina iya tunani karan na sau tari har sai in zauna da shi in ce alhaji me yasa yanzu da yadda ka san mutane don kusan ba wanda baka san shi ba wanda bai san ka ba wanda ma baka san shi ba ya san ka manyan mutane masu mukami masu daraja wanda ke me yasa ba za ka yi kokari ba ka bude kamfani a establishing yadda za a zauna sai ce bari za mu yi sai a hankali sai a hankali to kin ga ba mutum ne wanda ya ya sa abun duniya a zuciya ba yawwa bai sa abun duniya a zuciya ba a wancan lokacin abin da aka sa a gaba shine a yi wani abin da mutane za su yi sha'awa a yi wani abin da mutane za su ilmantu a faɗakar da mutane in mutane suka ji daɗin abin da aka yi to shi kenan bukata ta biya ba damu da kuɗin ba ba damu da kuɗin ba kuma kasimu idan ya zauna ya shirya drama keke ce da gaske ne don ba na mantawa sannan muna Zariya. shi kenan wata to an yi mun yi wani drama a cikin draman sai ya fito barawo za mu zo kaduna sannan muna magana jari ce production magana jari ce eh. a motarsa shi kenan sai ce da cijin man nan ba zai kai mu ba bari mu je mu sha mai nan ne gwaje gyalle su mm. so da muka zo muna shan mai mun zo daidai ga layin mai sai ga wasu yara suka zo suka ce la ga barawon nan sai suka ce eh sai ɗaya yana yana wani zo ku ga barawon nan ga sai kawai aka fara ya eh, la shi ne barawon nan shi ne ai ba girma ba arziki haka muka gudu muka bar gidan man dan kar mutane zo su yi lancin din mu dan wasu wanda ba su sani ba sai su dauka tamkar lalle barawon ne da gaske barawon ne saboda wato fim din ya karbu kaman da gaske eh so da muka ga haka kasu ce to mu gudu in ba ka karshen zo su yi mana abin da ce wata aji a lokacin ku da kuke karkashin shi za ku kai kuku nawa da kuka fara naku wasan kwaikwayon mu wajen 25 ne a cikin mu 25 din mu wanda yaran hausawa a ciki da ni da wani ce masa ibrahim tanko da wani ce masa muhammad datti ba mu ce mu hudu ko biyar ba duk sauran yan tv ne Hadda shi marigayi eh to ai shi shi ne shugabanmu to duk sadda aka tashi inda zai shirya wasa mu din ne yake kira a cikin wasannin da kuka yi a wancan lokacin eh. wanne ne fi kwanta mushi yamobi guda biyu wanda alhaji kasimu ya ba da ya himmatu wajen ganin an yi wannan aikin kuma wanda baya bacci dan mutum ne idan ya fara zama zai rubuta script yana marubuci ne kwarai da gaske idan ya fara rubutu zai kai har asuba asuban nan karfe takwas kuma za mu tafi recording saboda ka baccin da zai bai wuce na awa daya ba to ya fi son magana jari ce bayan magana jari ce sai adventures of waziri sai kuma ga fili ga doki kin ga dramomin nan guda uku ba na manta alhaji kasimu ya ba da iya kokarin sa wato wato mutum ne wanda yake san ta ci da kafa zai tako sai ya zo wajen misalin karfe ɗaya ko biyu na dare dan ya san cewar gobe ana da program da za a yi shi kuma a wannan lokacin yana nan zariya zai taho to wayannan dramomi a sani na ban dai sani ba tun da yau Allah ya ji kansa mai yiwa yana da wani abin da ya kwanta masa a rai da wannan amma ni a sani na irin himmar da ya bayar wajen aiwatar da wannan ayyukan a gaskiya ba karamin abin da gudunmawa lokacin kasim ya bara kan wannan production din ba au ko ga fina-finai na zamanin nan da suka fito wasu ana dan jijjifa shi a ciki muna gani um, mm. wani irin kallo yake wa fina-finan yanzu idan muka hada da wanda ya yi a can baya tunda kai ne na hannun damansa na sama zai rasa dan baka wani eh, labari a kai gaskiya wato ma mun taba magana da shi da can baya suka dan jajjefa shi to ni personally na taba samun sa wani role da aka bashi wanda bai dace da shi ba sai na zo na same shi na challenge bai kamata kai wannan role din ba saboda irin gudunmawa da ka bayar da kuma adadin shekarunka da kuma already kana da yara wasu na university wasu ma gama bai kamata a ganka a cikin wannan ba ya ce wallahi sabo ni ma dai kawai dai so nake in yi abin da ka riga ka saba kuma babbar matsalar da muke da ita da ya sa da alhaji kasim muyaro shi kadai zai iya canji alƙibla ta dirama wacce mutane suka saba da ita tun da can don irin diramar da muke a wancan lokacin dirama ce wacce zaka zauna da sirkinka da ɗanka da yarka da matarka duk kowa a zauna a kallo ba tare da matsala amma yanzu akasari mafi yawa dramomin da ake na yanzu wasu ba za ka yi zama ka kalla da ɗanka ba ba zai yiwu ba saboda wasu irin abubuwa da ake a ciki so sai ya ce to yanzu abin da za a yi sabu a yi kokari mu haɗa kai mu taro a yi invatin ɗin tsofaffin hannu tun daga su yaran nan yanzu a cikin waɗanda da can ake drama wanda kuma suna nan a raye suna da yawa amma yaran nan ba su ga cewar ya kamata a rika invatin din mutane suna sa su a ciki da saboda su gyara musu inda yanayin tafiyar take ba ba sa yin wannan to kasimu yaro ruso ya fara janye jiki a cikin irin wannan tafiyar mu kuma da zimmar za mu yi kokari mu haɗa kai mu kawo script wanda sai ya bani assignment ya ce to sabu ka je ka rubuta mana script yanzu haka na da wannan script kuma da sunan kasim bayar akan gaba akan shi zai play din role din wannan script din sunan script din lokaci hmm. to kin ga kuma gashi Allah ka lokacin sai sarkin Allah ya ji kansa to a na san ba za ka rasa wani saƙo wanda ya tsaya maka a rai musamman ma lokacin da ka ji rasuwarsa akwai abin da ya tsaya maka a rai ka ce oh ƙila ya ce kaza ko kuma yana shirin yin kaza ko kuma a ga yanda kuka yi da shi wato babban abin da zan ce wanda kasim wadda zai so a yi shine ya ga cewar an dawo da drama yadda take drama shine babban burinsa ya ga cewar an dawo da drama da take koyar da al'adu na hausawa drama da za ta koyar da zamantakewa irin ta hausawa drama da suke nuna yadda bahaushe zai sa sutura yadda bahaushe zai sa yake amfani da wasu kayayyaki wanda an daɗe da manta da su irin wannan dramar ita yake so a dawo da ita a yi saboda mutane don yara mafi yawancinsu yara a yanzu da suke wani drama wasu abubuwa ma ba san shi ba To madalla haka kuma kamar yadda na faɗa tun farko aminu kasim yaro shine ɗa na biyu a goma rigayi kuma shi ya gaji mahaifinsa da irin sana'ar da yake tafim kuma shi ma ga yadda hiranmu ta kasance game da marigayi da kuma sana'arsa sunana aminu kasim yaro kuma wajen mahaifina ni ne ɗa na biyu sannan a yanzu dai i am self-employed uh, kamar in ce kirkire-kirkire da adabi abin da na kware a kai kenan duk abin da ya shafi zane wani sarrafa abu da hannu wanda yake ya shafi a wayar ma da mutane kai ko a ilmantar da su a nan na mai da hankali an ce a cikin yaran gidan nan kai ne ka gaji mahaifinka idan aka ci ka gaji mahaifinka kenan kai ma dan fim ne eh za ka iya ce mun dan fim tunda ina yin fim din sai dai ba irin fina-finan da kake gani ba a yanzu gaskiya saboda ni ma ina kokarin tabbatar da ganin cewa na bi abu ne wanda ya shafi al'adun mu Najeriya ba na son ya zamanto mai kamar in ce satan fasaha ba wai ka je ka ɗauko al'adun wata ƙasa kuma ka zo kana ƙoƙarin koyar da 'yan ƙasan ku wannan al'adan ba a ƙarshe sai su zo su ɗibi abin da zai zamanto cewa su ba 'yan ƙasan ba nan ba ne su kuma ba 'yan wancan ƙasan ba ne. to a takaice me za ka iya gaya mana akan baba. wato wannan tambayan da cikin min sai ya sa ne zan gaya miki ko da ke sirri ne ban fitar baka wani yarga ne akwai littafin da nake son a rubuta sunan shi Allah sarki baba saboda hmm. babana ni na taso ban ma san daɗin mahaifiya ba amma ba na san daɗin uba fiye da yadda kike tunani wallahi tallahi alhaji kasim yar mahaifina lema ne katanga ne garkuwa ne mutum ne mai matukar haƙuri ga ɗumbin fahimta akwai fahimta sa'an nan akwai wani sirri na shi wanda ni na sani kuma da yawan mutane masu sani wallahi tallahi masoyin kasar shi ne fiye da yadda kike tsammani yana son kasar shi yana son kasar shi yana son kasar shi kuma ya cusa min ni kaina irin wannan ra'ayin yana ɗaya daga cikin dalilin da duk da karatun da na je NTA Television Colleges na yi karatu na ya samu training tare da shi na samu training da irin su Khalifa Babu Ahmed Marigayi na samu da irin su Ibrahim Buba wanda suke da irin su New Age na samu da mutane da yawa waɗanda yake sun yi aiki tare irin suka sage wanda yake katsina wanda suke duk na samu irin wannan amma me saboda kishin kasa ya zamanto cewa abinda suka iya suka koyar idan har ka zauna da irin wannan mutanen kai karatu su kuma ka dahu da su. wallahi ba za ka iya yin abin da zai lalata ma kasanka mutunci ko kuma ya lalata hankalin mutanen ka ba wannan mutumin tsakanina da Allah ba dan yana mahaifina ba ni ba ma ina magana ba ne wai dan yana mahaifina ina magana ne a matsayin shi na dan adam wanda na san shi na san abin da ya damu da shi kuma yake kishi bakin cikin shi ya ga kasar shi ta samu matsala yan kasan shi sun samu matsala musamman a bangaren inda yake shi yasa wani lokaci yakan ce ba wani abu wai Nigerian fim a Najeriya saboda idan za a yi nigerian film ya kamata ne a kirkiro wani abu da zai haɗe yarbanci ya haɗe inyamuranci ya haɗe hausa ya haɗe fulani ya haɗe wasu 'yan ƙananan ƙananan yare sai a ce mai nigerian film wannan fira ne kawai ga ma ka kira shi ibo film ko hausa film kawai ko yoruba film da ya fi maka amin amin ganin cewa kai ne mutunan shi kafi kusa da shi a akan dai sa ta wasan kwaikwayo ko akwai wani wasiya da baba ba maka akan wannan sana'a ta sa kwarai da gaske mahaifina ba ni wani shawara ya ce kai wannan sana'ar saboda yana da amfani domin za ka taimaki mutane kuma za ka taimaki 'yan kasanka amma ba na son ka dogara da shi saboda matsala ɗaya matsalan ku shine a ƙasar ku ba a san darajan abin da kake da shi ba bari in gaya miki wani sirri na ɓoye tunda yanzu baba baya nan ya tashi a sirri ya ce aminu bari in gaya maka wani abu babban matsalanka a duniya da ni kan kaina da nake mahaifinka ya ce shine da muke 'yan najeriya ko kun ce babban rashin nasarar mu a duniya ya ce shine da muke 'yan najeriya ka san dalili na ce a ya ce saboda bai wanda Allah ya yi mana ba a ɗauke shi da daraja ba sosai a ƙasan da muke saboda haka shawaran da nake baka ka yi ƙoƙari ka samu wata hanya na cikin abinci amma kuma ban hana ka ba ka yi wannan ɗin tunda Allah ya sa kai ma baiwanka a nan yake ka yi taimaki mutane bakin gwargwadon abin da za ka yi kada ka yi abin da zai lalata ƙasanka ko ya lalata ɗan ƙasanka ya ce aminu duk abin da ka mallaka da abin da kake da shi da ranka na ƙasarka ne idan kana son ƙasarka ta ci gaba ka so abin da 'yan ƙasanka suke yi fiye da na kowace kasa a duniya wannan shine zai sa ƙasarka ta ci gaba ce baba dai cikakken ɗan najeriya ne cikakken ɗan najeriya ne ita kanta najeriyan ta san haka kuma ta shaida haka ko su su baba nasararsu menene saboda zamanin su gwamnati ne take rike da abin amma yanzu an wurga abin a kasuwa shi yasa kowa ne abin da ya dame shi kasuwanci shi kuma dan adam yana da wani matsala idan yanzu ya je kasuwa ya ga babu komai sai tuwo da miyan kuka dole fa ya sai tuwo da miyan kuka ya zai yi yawa eh baba yaran shi na mu mu takwas Allah ubangiji ya ba ya ba shi ikon haifa guda ɗaya ce bata yi aure ba ita ce ta ƙarshe ta gama secondary school ɗinta a yanzu tana kwarai da gaske tana neman admission kuma muna sa ran insha Allah za ta samu amma duka sauran sun yi aure mu ma mazan biyu mun yi aure sai kanin na wani ya rage shi ma bi aure ba biyu ne kawai ba su yi aure ba a takwas nan kamar yadda Muhammad Sabo ya faɗa baba akwai wani fim da ya sa shi ya rubuta script akan eh. lokaci na'am ko kana da masani akan wannan eto eh ban da masaniya amma ko da kika kira sunan abun lokaci ban ji mamaki ba saboda na san irin kalan tunanin baba kuma na san yadda suke da shi wannan sabo suna kusa kusa sosai waɗannan wasu abubuwa ne na sirri kin san idan mutum yana kirkire kirkire ba komi ke ballowa ba da wuri sai ya gama tukuna saboda haka idan na ce na tabbatar na sani na yi miki karya amma kuma na yarda akwai wani abin da zaka yi don ganin ka cika baba burin shi na wannan lokaci tun da kai ma sana'a ka ce tafi in Allah ya so ya idan kika ga ban yi iya komai ba to sai dai idan na mutu ne amma abin da na sama gaba kenan shi na koya shi na ci na sha da shi aka auri mahaifiyana da shi aka haife ni da shi aka biya min kudin makaranta da shi aka yi min aure da shi nake ci nake sha saboda haka in kin ga ban yi wani abu ba to Allah ya dauki raina ne baka ganin cewa ya kamata a ce yan fim sun haɗa kai ganin cewa an bunƙasa ko kuma an ɗaukaka wannan lokacin ya fito to gaskiya tsakani da Allah ya kamata gwamnati gaba ɗaya yanzu harkan ilimi ya koma gani ne ma musamman yanda ake kallon fim ana ɗaukan karatu wallahi ba a gane abin da malami ke karantarwa a makaranta haka karamin yaro yanzu sai maka waƙoƙin fina-finai goma amma wallahi idan ka ce maka abcd sai a saba da samun tashi hankali ya kamata a ce gwamnati tsakani da allah ta sa ma 'yan fim hannu sosai ba wai na kuɗi ba kaɗai hadda na faɗakarwa a kan yadda ya kamata su wannan wannan al'amari ne wanda yake idan gwamnati ta yi kokari ta haɗa kai da ita da 'yan fim ɗin su ma 'yan fim ɗin suka haɗa kai da gwamnatin wallahi tallahi sai ya zamanto cewa dogaran da za a yi da wannan hanyar wajen samun arziki a kasar nan ya fi kowace hanya ƙarfi a duniya da fatan waɗanda kai domin su suna ji Allah ya sa haka tare da fatan Allah ya ji kansa ya kuma kyautata namu kuma a nan muka kawo ƙarshen shirin dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen hausa na radio france international tare da ni hawa kabir mu huta lafiya.